للظالم ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لقلبه الذي يختلف فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره بعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق أهم من طاعته فلله الفرصة من قلبه وقوله وعمله المقدم في ذلك لأنه المهم عنده وسواه المقدم في وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده يستخف بنذر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناسيته بيده ويعظم نذر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوابه ويستحيي من الناس ولا يستحيي من الله ويخشى الناس ولا يخشى الله ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه وإن آمن الله عمله بأهون ما عنده وأحكامه وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مسامعه حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibo da ke nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau sha tara ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da uku ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar shahararren malamin nan al'imamun allama muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 111 a cikin wannan littafi jerin gwanan darussanmu a cikin wannan masallaci kuma wannan shine na 287 wannan shine darasinmu kuma na farko bayan hutun azumi da muka tafi muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukanmu na kwarai da muka yi a cikin wannan wata ya sa mana shi a cikin mizaninmu na ranar gobe kiyama abinda muka yi na gazawa da kasawa da kurakurai da laifuffuka Allah ya fi mana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu cikin waɗanda ya karbe su ya yanta su a wannan wata kada ubangiji ya samu cikin mahrumina waɗanda ake hana su ladan wannan wata Allah ya ci gaba da datar da mu cikin ayyukan alkhairi mu rayu a kansu mu kuma mutu a kansu malam idan ba a manta ba yana tafsirin fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma qadarullah haqqa qadri wato ba su girmama Allah ba yadda ya cancanci a girmama shi to cikin wannan sharhin wannan aya yake fadar irin nau'i daban-daban na rashin girmama Allah da ake samun su daga mutane daban-daban ko ƙungiyoyi daban-daban ko aƙidu daban-daban kowane aiki daga cikin waɗannan ayyuka yana nuna rashin girmama Allah subhanahu wata'ala yadda ya cancanci a girmama shi to cikin wannan bayani malam yake cewa wa kazalika lam yaqdurhu haqqa qadrihi man za'ama annahu la yuhyil mauta wala ya من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته yace hakanan bai girmama Allah ba yadda ya cancanta a girmama shi wanda yake riya cewa Allah ba zai raya matattu ba ba zai tashi waɗanda suke cikin kaburbura ba ba zai tara halittunsa ba a wani yini da zai saka ma mutumin da ya kyautata saboda kyautatawarsa ya ainihin saka ma wanda ya munana saboda munanawarsa wa ya akhudha lil mazlumi fihi haqqahu min zalimihi ya karbarwa wanda aka zalunta haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi wa yukrimul متحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته بأفضل كرامته ya kuma sakawa waɗanda suka jure wa wahalhalu a wannan gida na duniya saboda Allah da kuma neman yarda Allah ya yi musu sakayya da mafi falalar wato karramawarsa wa yubayyinu wa yubayyinu lil lil khalqi li khalqihi alladhi yakhtalifuna fihi wa kafaru annahum kanu kazibi sannan ya bayyana wa halittarsa abinda suke sabani a cikinsa da kuma sanar da kafirai cewa su makaryata ne wannan ita ce ranar alkiyama a nan malam ya ambata mana abubuwa hikimar da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ranar alkiyama za ta tsaya saboda ita hikimar ubangiji subhanahu wata'ala zai tashi mutane waɗanda suka mutu suka rayu a wannan a bayan ƙasa suka kuma koma gare shi ubangiji zai tashe su ya tashi na cikin kaburbura ya dawo musu da rayukansu su dawo kamar su ta farko kama da'ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda Allah ya fara halitta haka zai mayar da halittar kowa mutane su taso daga su. Allah ya tattara mutane a wani yini wanda a cikin wannan yinin guda ɗaya Allah subhanahu ta'ala zai saka ma wanda ya kyautata aikinsa a nan saboda kyautata wanda ya yi <coughs> ya yi masa sakayyar yadda ta dace da shi ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya shi a aljanna ya saukar masa da yardarsa sannan ya saka ma wanda ya muna na ayyukansa a nan duniya da sakamakon da ya dace da aikinsa ya sa shi a gidan wuta ya kuma munana masa sakayya a wannan yini ubangiji subhanahu wata'ala zai kwatar wa dukkan wani wanda aka zalunta zai kwatar masa haƙƙinsa babu wani wanda za a zalunce shi a wannan ranar a hana masa haƙƙinsa ko a ɗora masa laifin da ba nashi ba la zulmal yau wani alace a yau babu zalunci haka ubangiji ba zai zalunci kowa ba wala yadhlimu rabbuka ahada ubangiji ba wanda zai zalunta saboda ka duk wanda ya kyautata aikinsa a wannan ranar zai ga sakamakonsa mai kyau wanda ya muna da aikinsa to zai ga mummunan sakamako wanda duk aka zalinta to ubangiji zai biya bai karɓar masa haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi shi ya sa haƙƙin wato wani wanda aka zalunta baya saraya matuƙar dai ba shi ne a nan duniya ya ce ya yafe ba matuƙar dai an zalunce shi kuma bai yafe ba to wannan zalunci da aka yi masa yana na a rubuce a cikin kundin ayyuka na shi wannan mutum kuma ranar da za su tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala domin hisabi ubangiji subhanahu wata'ala zai karɓo masa haƙƙinsa daga wajensa shi yasa ake cewa tuba ba ta sarayar da haƙƙin wani mahaluki sai Allah ya biya ya biya wannan mahalukin haƙƙinsa su ba kawai ba za ta sarayar da wannan haƙƙin ba wannan hikima ce ta ubangiji domin ya zama na dan adam da sauran halittu da zai a bayan ƙasa sun yi kyakkyawar rayuwa a bayan ƙasa annabawa da littafan da allah ya saukar ya ba su su sanar da mutane cewa wannan rayuwar ba ita kadai ce rayuwa ba akwai rayuwar da tafi wannan akwai rayuwar da in aka kwatanta ta da wannan rayuwar to wannan rayuwar ba a bakin komai take ba ita ce rayuwar alkiyama wannan rayuwar takaitacciya ce amma waccan rayuwar ba ta da iyaka wannan rayuwar rayuwa ce wacce a nan ne mutum zai shuka abin da duk zai girba a can sakamakon duk abin da yake a nan a can zai same shi don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da bayansa da wannan hakikar domin tabbatar da ita a cikin zukata da yarda da ita shi zai hana wani ya zalunci wani ko wani ya ci haƙƙin wani domin zai san cewa ba ita ba iya wannan rayuwa bace kadai in ma anan yana ji da ƙarfi wato yana ji shi mai ƙarfi ne ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin mulki ko ƙarfin jama'a za su sa shi ya yi zalunci to ya sani cewa anan in ya kubuta a lahira ba fa zai kubuta ba kuma komin kankanta zalunci sai Allah subhanahu wata'ala ya yi hisabi tsakanin waɗannan tsakanin waɗannan da wanda aka zalunta da wanda ya yi zalunci imani da wannan da yarda da wannan shi zai sa mutane su zauna lafiya a junansu yayin da na san cewa ba iya na rayuwar kaɗai take ba ita wannan rayuwar ma kaɗan ce takaitacciya ce mai iyaka ce na san cewa idan na cuci wane da wane da wane ba su kuma yafe min ba to ubangiji subhanahu wataala zai tsayar da ni a waccan rayuwar zai karbi abin da na fi wato bukatar sannan ayyuka na ya biya waɗannan mutane da su ni kuma ya yi min sakayya gwargwadon abin da na zo da shi na kyawawan ayyuka ko munana to babu shakka wannan zai sa in ji tsoro in guji zalunci tunda na yarda da wannan domin duk mutumin da ya yadda cewa a gabansa akwai wani abu da zai biyo baya idan ya yi wani abu yanzu to ya yadda da wannan kuma sakamako ne da ba zai masa daɗi ba to zai guji aikata wannan abu shi ya sa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maganar masu cutar da wasu ta hanyar tauye musu haƙƙinsu wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai Allah ya ce mai ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allah ya ce tsananin azaba ya tabbata ga masu tauyewa masu tauyewa tauye haƙƙin mai haƙƙi su tauye mudu wajen awo ko kuma su tauye haƙƙin wani da yake wuyansu domin wannan tafifi ba ya takaita ne kawai a cikin harkar awo ba ko harkar amfani da sikeli a'a dukkan wani haƙƙi na wani da za ka tauye shi ka yi kwangi a ciki to ya shiga cikin at-tatfifi kuma mutum ya shiga cikin mutaffifi Allah ce to ya tabbata gare su Allah ya faɗi halayensu na san zuciya alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun idan su za su auna daga wajen mutane to sai sun cika wato haƙƙinsu cip cip ba za su yadda wani abu ya ciwo ba wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun amma su za su auna wa mutane ko su ɗora musu abu a sikeli to anan za su yi ƙwangi su rage haƙƙin yadda yake sai Allah ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yanzu waɗannan ba sa tsammanin cewa fa za a tashe su liyaumin azim a wata babban rana yau mai komun nasu da rabbil alamin ranar da mutane suke tsayawa a gaba ga ubangijin halittu wato aikinsu yana nuna kamar ba su yi imani ba kamar ba su samu yaƙini da tabbaci cewa akwai ranar nan tana nan tafi ba domin inda sun san za su tsaya gaban allah ubangijin talikai ubangijin halittu duka wanda shine kowa yake ƙasa da shi babu wanda zai iya tirsasa shi ko wanda yake da bukata a gurin wasu wanda za su iya sa shi saboda bukatarsa to in sun yarda da wannan yaushe ne za su cinye haƙƙin wani ko su tauye haƙƙin wani to tauye haƙƙin wani ballantana kuma su cinye haƙƙin gaba ɗaya to shine anan mala yake gaya mana cewa ubangiji su wata wata ya tanadi wannan rana da zai tashi mutane domin ya yi wa kowa sakayya gwargwadon aikinsa mai kyakkyawan aiki ya ga sakayya gwargwadon aikinsa mai kyau mai mummunan aiki ya ga sakayya gwargwadon mummunan aikinsa kuma a kwatarwa da duk wanda aka zalunta haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi hatta dabbobi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah subhanahu wata'ala ya yi shari'a tsakanin dabbar da ta karya wa wata ƙaho sai Allah ya karɓar da wannan dabba da aka karya wa ƙaho haƙƙinta daga wajen uwarta to ina kuma ga ɗan adam wanda shi a duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yi kaza bar kaza wato ya ɗora masa taklifi dabba ba a ɗora mata wannan ba ba a ce yi kaza ko bar kaza ba babu taklifi akan dabba amma duk da haka dan a nuna maka cikar adalcin ubangiji subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa sai ubangiji yayi shari'a tsakanin dabbar da ta karya wa 'yar uwarta kaho da wacce aka karya wa kaho sai Allah ya shari'a tsakaninsu to ina ga 'yan adam waɗanda su ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar musu da littafi ya aiko musu da annabawa an karantar da su an gaya musu abin da Allah yake so da wanda baya so an gaya musu an gaya musu haƙƙin da yake kansu babu shakka waɗannan su suka fi cancanta adalcin Allah subhanahu ta'ala ya tabbata a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa hatta waɗanda suka sha suka karɓi littafansu a hannun dama in an ƙetare siraɗi ba za su shiga aljanna ba sai an dakatar da su an gama cire dukkan wani abu na damuwa daga cikin zuciyarsu kowa ya cire abin da yake ji dangane da uwansa saboda abin da wanda duk zai shiga aljanna ba zai shiga da kullun wani ba ko jin haushin wani wani za'ana ma fi min ghillin ma fi min ghillin ubangiji ce zai cire abin da yake cikin kirazansu na kullata saboda ka ba za su shiga aljanna ba suna jin haushin wani yayi musu ba daidai ba to sai an wanke zukata sannan Allah subhanahu wata'ala ya bada izinin a shiga gida aljanna to wannan rana rana ce wacce ke zuwa a ciki Allah zai karrama waɗanda suka sha wahala a nan duniya saboda shi saboda neman yardarsa sun haƙura su bar soye-soyen zuciyarsu su bar abin da ransu yake so don neman yarda Allah sun haƙura su sha dukkan wata wahala saboda su yardar da Allah subhanahu ala, to a ranar ubangiji subhanahu ala zai karrama su zai musu goma ta arziki sannan a wannan ranar zai bayyana wa dukkan halittunsa ah, abin da suke sabani a kansa a bayyana abin nan a fito da gaskiyar abin mai masu gaskiya su ƙara jin daɗin cewa a kan gaskiya suka rayu waɗanda suke makaryata kuma su kunyata su fahimci cewa abin da suke kai a shekarya ne kuma abin da ake gaya musu ɗin nan haka yake to a wani ranar duk sai allah ya bayyana wannan saboda duk wani saɓani da ake yi a nan duniya to rana gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai yi bayanin Abin da aka yi saɓani a kansa kowace gaskiya ubangiji fito da ita mutane su fahimci masu gaskiya a fahimci kuma waɗanda suke makaryata shine wa yu'limu alladhina kafaru ko wa ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kadhibin waɗanda suka kafirta a ranar su san cewa su makaryata ne san cewa abinda suke kai ƙarya ne ba gaskiya ba to mutumin da zai karyata wannan ranar ya ce babu ita rayuwar duniya ita kadai ce rayuwa idan aka yi rayuwa a nan duniya aka mutu shi kenan wanda ya mutu ya mutu babu wata ranar da Allah zai sake tashi to waɗannan ba su girmama Allah ba domin sun rushe babbar hikimar da ta sa Allah ya halitta domin Allah ba zai yi halitta haka nan ba ya zubo su a cikin duniya ya ba wani ƙarfi ya hana wani ƙarfi mai ƙarfi ya zalunci mara karfi kuma Allah ya zara ido ya kyale shi in aka yi haka to ba a yadda da cewa Allah cikakken adali ba ne? ce ubangiji wata wata'ala ya kyale halittunsa haka nan sakaka kowa ya je abin da ya ga dama macuce ta cutarsa a azalime ta zaluncinsa makarece ta karyarsa mahaince ta ha'incinsa kuma shi kenan a rayuwa ta kare iyanan <clears throat> babu wani sakamako da za a gani a nan gaba babu shakka a hankalce ma mai hankali ba zai yarda da wannan ba ce dukkan wani abu da yake gudana a rayuwa iyakarsa nan babu wani abu da zai biyo baya mutanen da suka tsaya suka lungumi gaskiya suka yi adalci suka tabbatar da gaskiya ba su cuci kowa ba suka bi Allah a ce shikenan iya wannan wahalar tasu shikenan babu wani abu da za su gani su waɗanda suka yi zalunci suka yi cuta suka kashe bayan Allah so kuma sun kashe banza shi kenan rayuwar ta kare a nan mai hankali ba zai karɓi wannan ba ba zai da wannan ba zai ce ai wannan shirme ne a ce an yi abu amma ba natija Allah ya yi wannan halitta amma ƙarshe ba natija za ka ji ko masu shirya fina-finai irin wanda ake yi na turawa ko na wasu abin nan za ka ga ana so in aka nuna wani abu a karshe a nuna ga sakamakon abin yadda ya karki amma a ce an yi wani abu amma babu sakamako to masu hankali sukan ce to ai wannan abin bai yi ma'ana ba ce an yi abu kaza amma me ake so a nuna babu wani sakamakon da ya kunsa sai ce abin nan bai yi ma'ana ba to ta yaya ubangiji subhanahu wata'ala wa lahul mafalul a'la za a ce yayi halitta ya zubo su a ban kasa ya tanadan musu dukkan waɗannan manya-manyan halittu da suke kewaye su da shi rana da wata da ruwa da taurari da iska da tsirrai da dabbobi duk ya kewaye dan adam da waɗannan halittu don amfaninsa amma da ƙarshe dai haka rayuwa za a fara ta haka za a ƙare ta babu wata natija wannan ka jingina wa Allah irin wannan aiki babu shakka baka girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba kana cewa ubangiji yana aikin sa ne amma ba ma'ana kawai haka nan yake yin mu ba tare da wata ma'ana ba ba tare da wata manufa ba shine Allah ya ce to duk mai wannan aƙida babu shakka bai girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba hakanan wa kadhalika lam yaqdurhu haqqa qadrihi man hana alaihi amruhu fa'asa wa nahyuhu fartakaba wa haqquhu fadayya'a wa dhikruhu faahmala wa ghafala qalbuhu an wa kana hawahu athara indahu min talabi ridah wa ta'atul makhluqi ahamma indahu min ta'atihi hakanan bai girmama Allah ba yadda ya cancanci a girmama shi wanda umarnin Allah ya zama ba komai ba a wajensa don haka yake saba masa hanin ubangiji bai zama komai a wajensa ba don haka yake aikata abin da ya hana haƙƙin ubangiji bai zama komai a wajensa ba don haka ya tozarta haƙƙin Allah hakanan ambatan Allah da tuna shi da kawo shi a zuciya bai ɗauke shi a bakin komai ba don haka ya watsi da ambatan Allah da tuna Allah wa gafala kalbuhu anhu zuciyarsa ta gafala daga tuna ubangiji da ambatansa ya zan ya fifita son zuciyarsa akan neman yardar ubangijinsa to wanda zai yi wannan bai girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba wanda zai ɗauki umarnin Allah da yake da ya saukar ta hanyar annabawansa na cewa yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza ya ɗauke shi ba a bakin komai ba don haka ya saba ma wannan umarni ya ƙi yin abin da aka ce ya yi hakanan bai ɗauki hannun ubangiji a bakin komai ba da da ya saukar cikin littattafansa ta hanyar annabawa cewa bar kaza bar kaza bar kaza kada ka yi kaza ya ɗauke shi ba a bakin komai ba <clears throat> ya yi wannan abin da allah ya hana shi ga haƙƙin allah subhanahu wata'ala da ya ɗora a kansa ya tozarta wannan haƙƙin sannan ga ambatan Allah da tuna Allah da ya wajaba ya zan akwai shi tare da shi na ma ya zabar da shi ya ɗauke shi ba komai ba zuciyarsa ta gafala gabarin Allah ya mai da son zuciyarsa shi ya fi komai a wajensa zai fifita son zuciyarsa a kan aikata abin da zai samu yarda Allah ya mai da ta'atul makhluqi ahamma inda min ta'atihi biyayya ga wani mahaluki tafi muhimmanci a wajensa sama da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala mahaliccinsa malam ya ce wannan da zai yi irin wannan bai girmama Allah ba babu shakka duk wanda yake girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi to zai ɗauki umarnin Allah da hannun Allah da muhimmancin gaske zai guji saba wa Allah subhanahu wata'ala a babin umarninsa ko a babin haninsa abinda zai ce ya yi zai yi kokarin ya kwatanta aikata wannan abin abinda zai ce ya bari zai kokarin nisantar wannan abin wannan shine alamar girmama Allah a cikin zuciyarsa zai zama yana sanin girman haƙƙin Allah yana kiyaye shi sannan zai zama yana tuna wato ubangiji subhanahu wataala yana halarto shi a zuciyarsa ko da yaushe saboda yana kokarin bibiyar abin da zai yi ubangiji ya yarda da shi <coughs> amma wanda zai yin wannan to babu shakka wannan babu girman Allah a cikin zuciyarsa wanda zai fifita son zuciyarsa akan ya nemi yarda Allah a ce ga wani abu idan ya yi shi Allah zai yarda da shi in ya ki kuma ya bi son zuciyarsa ya saba wa Allah kuma zai haɗu da shushin Allah amma ya zabi sai bi son zuciyarsa akan ya yi wannan abu to babu shakka wannan alama ce ta nuna cewa mutum baya girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ko ya zan yana yi wa wani mahaluki da'a da biyayya da kankan da kai sama da yadda yake wa Allah ya ɗauki biyayya ga wani mahaluki sama take da biyayya ga Allah wanda zai ce ni dai akan wani to sai dai akai na wuta wato ya yadda akan ya saba ba wani to gara in wutan ne masu tafi tare wanda zai ce ni akan san wani to ko wuta ce na yadda mu tafi tare to kaga wannan yana ga tsa'atul makhluq ahabu indahu min ta'atillah ya fi ganin muhimmancin biyayya ga wannan mahalukin sama da biyayya ga Allah zai saba wa Allah dan ya yarda da wannan mutum zai saba wa Allah dan ya nuna biyayyarsa ya nuna wato shi ɗa a gurin wannan mutum zai saba wa Allah subhanahu wataala dan ya guje wa hushin wannan mutum babu shakka wannan alama ce ke nuna cewa bai girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba ya ce falillahi alfadlatu min qalbihi wa qawlihi wa amali wa siwahu almuqaddamu fi zalika لأنه المهم عنده ya ce falillahi يتي min الفضلة wa قلبه wa amali da maganarsa da abin da ke zuciyarsa da maganarsa da aikinsa duka Allah yake ba wa saura amma <clears throat> wani wanda ba Allah ba shi yake gabatarwa sai ya yarda da wani ya samu yardarsu da amincewarsu kafin ya nemi yarda Allah a zuciyarsa ko a maganarsa ko a aikinsa <clears throat> shi dai Allah subhanahu wataala saura ake bashi saboda haka idan wani ya neme shi wanda yake ganin girmansa ga lokacin sallah ya yi wanda haƙƙin Allah ne ya je ya yi sujjada gaban ubangiji subhanahu wata'ala ga kuma wani wanda yake ganin babba ne a wajensa ya neme shi <clears throat> to a gurinsa ba zai fara gabatar da haƙƙin Allah ba duk da lokacinsa ya yi zai fara gabatar da haƙƙin wancan ne domin kada ya ɓata masa zai yi ƙoƙarin ya je kuma ko da lokacin sallan nan zai wuce to sai ya biya ma wancan haƙƙinsa idan an yi dace wani abu na lokacin sallar nan ya ragu bai fita duka ba to a lokacin ya zo ya yi sallar in kuma aka yi rashin dace shi wancan da ya neme shi babban nashi ko abin girmamawan nasa ya buƙaci duka lokacin to zai bar masa duka lokacin ko da kuwa haƙƙin Allah zai tozarta to kaga wannan ina girman Allah yake a zuciyarsa ya kamata haƙƙin Allah ya zama shine gaba da haƙƙin wani mahaluki amma da zarar ya kasance bawa yana fifita haƙƙin wani da girman wani akan girman Allah to wani alama ce da take nuna yana ƙarƙashin waɗanda Allah ce wa ma qadarullah haka qadari ba su girmama Allah ba yadda ya cancanci a girmama shi duk abin da aka ce Allah to shikenan an je makura ko menene da zarar aka ce ga na wane ga na Allah to an gama magana babu ma haɗi na Allah shi ke gaba sai an yi na Allah sannan inda kwai saura a zo a yi na wani amma ba ya kasance na wanan nan shine a gaba sannan na Allah biyu baya wannan shine abinda mushrikan larabawa suka rika yi abinda suka mallaka na amfanin gona da na dabbobi sai su raba sai su ce haza lillahi bai za'amihim wa haza li shuraka'ina ce wannan na Allah ne wannan kuma na ababen tarayyar mu ne na waɗannan gumaka da muke girmamawa muke bautar su fama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim wa kana li Fa fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim sa'a ma yahkumun Allah ce abinda yake nashi idan yau aka ce dabbobin nan suka ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumakanmu ne sai wanda yake na sai ɗaya dabba ta mutu idan ta mutu daga cikin na, Allah daga cikin na abokan tarayyarsu in wata dabbar ta mutu sai a ɗauko cikin na Allah sai a ciki a dawo da ita nan amma idan cikin na Allah ɗin ne wani ya mutu to ba a ɗaukowa daga nan a da shi nan zama kane lillahi fa huwa yasulu ila shuraka'i abin da yake na Allah za a iya dauka a babu waɗancan amma idan wani abu ne na Allah kuma aka yi rasa to za a dauko daga cikin waɗannan a babu wannan ba suna fifita waɗannan ababen tarayya akan Allah Allah ce sa'a ma yahkumu wannan hukunci da suke yayi muni a ce Allah an haɗa shi da ababen tarayya wanda shi karan kansa wannan mummunan aiki ne baya ga haka kuma a fifita kuma waɗannan ababen tarayya akan Allah a nuna wa Allah san kai Allah subhanahu wata'ala baya son tarayyar gaba daya kuma baya da bukata a cikin duk waɗannan abubuwan da kuka sanya kuka ce nashi ne daman can nashi ne daman can halittarsa ne waje alulillahi mimma zara'a min alharthi wal an'ami nasiba daman can shi ya halicci shi ya halicci dabbobin shi ya halicci kayan amfanin gonan daman nasa ne to amma sai aka ce to a bashi wani kaso daga ciki a ba kuma gumakanmu ko ababen bautanmu wani kasu ma ka san ababen bautan nasu ya fi mahimmanci akan wanda suka ce na Allah ne Allah ce tir da wannan hukunci da suka yi ya yi muni matuka to haka duk sanda bawa zai zama ya fifita <coughs> haƙƙin wani mahaluki akan haƙƙin Allah to yana koyi ne da waɗannan mushrikai yana bin tafarki ne irin nasu waɗanda su ba su ɗauki Allah da girma ba su wawa Allah girmansa ba yadda cancanta a bashi Allah ce falillahi alfadlatu min qalbihi wa qawlihi wa amalihi wa siwahu almuqaddamu fi zalik li'annahu almuhimmu indahu li'annahu almuhimmu indahu yastakhifu bi nadhari Allah ilayhi wa tila'ihi alayhi wa huwa fi qabdatihi wa nasiyatuhu bi yadihi wato yana rena ganin da Allah yake masa da tsinkayen da Allah yake masa alhalin yana cikin damkar ubangijinsa makwarkwadarsa tana hannun ubangijinsa ƙarƙashin damkar Allah yake makwarkwadarsa a hannun ubangiji take amma duk da haka yana rena cewa fa Allah yana ganin shi Allah yana tsinkaya dukkan halayensa da dukkan ayyukansa babu wani abin da yake boyuwa da zai yi Allah bai sani ba yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah za su iya boye wa mutane Allah ce amma ba za su boye Allah ba duk inda za su shiga ko karkashin ƙasa za su shiga duk abin da za su yi Allah yana tsinkayen su yana ganin abin da suke yi alimun bi zati sudur abin da suka boye a cikin zukatansu ubangiji duk ya sani to amma wannan baya daga musu hankali ka gaya wa mutum cewa abin nan fa da kake Allah yana ganin ka yana tsinkayar duk abin da kake yi kuma yana nan yana ƙididdige shi wanda ba zai ɗaga masa hankali ba tare da cewa fi qabdatillah yana cikin damkar Allah nasiyatu bi yadillah makwarkwaɗarsa tana hannun Allah Allah ce wa min dabbatin illa huwa akhidhu bi nasiyatiha babu wani abin da yake tafiya a ban ƙasa face Allah na rike da bakwarkwadarsa aka ce Allah na rike da sa abin da ake nufi ubangiji na da iko a kansa cikakken iko shi ke juya shi yadda yake so shi yake juya shi yadda yake so ba ya da katabus a gaban Allah kuma da yadda Allah ya ga dama haka zai yi da shi to kai kana hannun ubangiji kana cikin damƙarsa duk abin da kake ji da shi in yau ya ga dama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bi amrihi kun yakun zai kwace wannan abu idan lafiya kake takama da ita cikin kankanin lokaci ubangiji sai durkusar da mutum likitocin duniyan nan ba za su ba shi lafiya ba don allah bai ga damar ba shi ba wai zamarittu fahuwa fahuwa ya shi in na rashin lafiya shi ne yake bani lafiya likita shi sabab ne sabab ne da allah subhanahu wa ta'ala ce abi wannan tsanin a nemi lafiya ta nan ni kuma zan bayar amma at-tabibu kamar yadda annabi ke ce at-tabibu huwa Allah mai ba da magani a sha a warke shine Allah wannan duk wasu asbab ne da ubangiji ya kaddara asbab kauniya kadariya da ubangiji ya kaddara su ya aje su kan cewa ku bi ta kan kaza ni kuma zan ba ku lafiya ta nan amma dai ƙarshe shi ɗin ne mai ba da lafiya saboda haka sai ya dora masa cutar da duk duniya ba mai iya warkar da shi duk abin da zai mallaka in zai kare ba zai ba zai samu lafiyar ba saboda mai saboda nasu ya tuhu biyadillah fi qabdatillah Allah na iya jarrabarsa in dukiya gare shi Allah jarrabe shi da karayar arziki in wata ɗaukaka da wani matsayi yake ji na cewa shi wane ne sai Allah ya saukar masa da ƙasƙanci a yi ta ta maula da shi a rika mamakin yanzu ana ne ka gan shi kashi can gashi can gashi can za a sa shi a cikin mota 'yan sanda gashi can an ɗauro shi gashi can an ɗunkuwar da shi ka ubangiji sai ya kwace dukkan wannan ɗaukakar da girman da darajar da yake takama da ita cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ubangiji sai ya masa wannan sauraka duk abin da zai yi takama da shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ubangiji in ya ga dama sai ya kwace wannan to allah na ganin sa yana tsinkayen duk aikin da yake amma wannan baya sa shi ya ji tsoron Allah alhalin kuma huwa fi qabdatihi wato babu inda dan adam zai kara baka mamaki yayin da dan adam zai shiga jirgin sama jirgin sama ya keta hazo ya lulaka ya shiga sararin samaniya a lokacin da ubangiji in ya ga dama gaba ɗaya zai rikito da wannan amma a daidai lokacin da ake ƙara buƙatar tallafin ubangiji na masa a daidai lokacin kuma za a shiga sabon Allah akwai waɗanda ba za su yi fatin su da shaye-shayen su ba da rashin kunya su sai a jirgin sama sai a jirgin sama akwai sanda mata kamar a 'yan saudiya lokacin da ake sa musu ido akan irin shiga mai kyau to irin 'ya'yan masu hannu da shuni ko 'ya'yan masu mulki waɗanda abin yake damunsu su a ce sai ta sa hijabi ta fita tana kallo a talabijin ana nuna mata matan kasashen turawa gashi nan suna tafiya tsirara tsirara ko ma tsirara ita a ce sai ta sa tana ta musu za ta fita haka da zarar za tafiya ta kama tana zuwa airport daman ta samu miji mai irin akidarta ana shiga airport ana shiga jirgi za ta cire wannan abin ta fito tsirarata a lokacin da ya kamata tafi kaskantar da kai ga Allah ubangiji ya sauke ta lafiya to abu shakka abin mamaki ne ga dan adam ya manta da wannan shine mala yake cewa wa yu'azzimu nazar al-makhluq ilayhi wa alayhi bi kulli qalbihi wa jarawarihi a yayin da yake buris da ganin da Allah yake masa da tsinkayen da Allah yake masa a yayin da yake yin wannan rukonsa kainar kashin da wannan sai kuma ka same shi yana girmama yana ganin girman ganin wane da yake masa da tsinkayen da yake masa idan aka ce abin nan da kake yi wane yana sani hankalinsa tashi yake a yanzu wane ya san abin da muke kullawa ko ya san aika aikar da muke yi to hankalinsa sai tashi sai ya kasa zaune ya kasa tsaye yana tsoron abin da zai biyo baya shugabansa ko wani mai faɗa aji ya samu labarin halin da yake ciki na rashin kirki ko na rashin kyautawa ko na rashin gaskiya to a lokacin sai hankalinsa ya tashi amma fa ya manta cewa tuntuni fa Allah yana ganinsa tuntuni fa Allah yana sane da abin da yake kuma a damkar Allah yake amma hankalinsa bai tashi ba sai da aka ce ai an ji labari fcc za su kama shi efcc to a lokacin hankalinsa zai tashi ya shiga laliban ya sani ya taimake shi ya manta cewa da shi da efcc din a damkar allah suke eh tuntuni yana cikin efcc din ubangiji amma nan bai tashi hankalinsa ba to bala ya ce wanda yake da irin wannan yaushe za ka ce yana girmama allah inda yana girmama allah ai ba zai yi laifin mutum da ya san allah yana ganinsa da bai yi ba sai ka ga yana girmama ganin wani mahaluki gare shi ko tsinkayar wani mahaluki gare shi bi kulli qalbihi da dukkan zuciyarsa da gabobinsa wa yastahi minan nas wa la yastahi min Allah ya rika jin kunyar mutane amma ba zai ji kunyar Allah ba alhalin ubangiji yana kallansa duk abin da yake yi sakhuna minan nas wa la safuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al <coughs> suna ɓoye wa mutane amma fa ba sa ɓoye wa Allah kuma yana tare da su lokacin da suke kwana suna kulle-kullen irin maganganun da Allah baya so suna kukkulla wasu abubuwa da suke ganin da suke so sa su yi da Allah baya so amma ba sa jin kunyarsa wa yakhsha wa la wa yakhsha nas wa la yakhsha Allah yana jin tsoron mutane amma ba jin tsoron Allah wa yu'amilu al-makhluqa bi afdali ma yaqdiru alayhi sannan in ya tashi yin mu'amala da wani mahaluki ya tsaya ya kyautata mu'amalarsa da wannan mahalukin wa in amala Allah amalahu bi ahwani ma indahu wa ahqarihi amma in Allah zai yi wa mu'amala sai masa mu'amala da mafi kaskancin abin da yake gurinsa mafi wulakancin abin da ke tare da shi wato in wani mahaluki ne saboda yadda yake darajta shi in kaga yadda yake ƙoƙarin ya yarda da shi wajen mu'amala sai ka yi mamaki amma mu'amalarsa da Allah babu wannan babu wannan kai Allah ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun abinda ba sa so shi za su ce na Allah ne abinda ba sa so su ce na Allah ne komai za ka yi to sai ya zaɓi abinda ba zai masa amfani ba ba zai amfane shi ba sai ce to wannan a yi kaza da shi in zai mu'amala da wani mahaluki sai kaga ya kyautata sai kaga in ya zo mu'amala sali yau aka ce ga ga masallaci inda musulmi suke sallah yana buƙatar raki ana buƙatar 'yan kuɗin da basu taka kara sun karya ba a wajensa ba kuɗi ba ne ma a wajensa amma da su za a yi wannan gyaran da su za a yi wannan aikin ka taimaka a yi a nan shi ba yake sallah da 'ya'yansa da gurin sallar sani. sai kaga yana cikin damuwa da ɓacin rai zai ɗauki ɗan wani abu da bai taka kara karya ba ya ba su ba zai iya ba su abin da suka nema ba ba sun nemi miliyan ɗaya ya fito da dubu ɗari ko dubu hamsin ya ba su da kyar ran shi yana ɓaci amma sai aka ce ga wani wani babba ko babban ɗan siyasa ko babban mai sarauta ko babban mai kuɗi zai wa yasa aure to fa in ka ga irin abubuwan da kuɗin da zai kashe wajen ya bashi ya daɗaɗa masa ba a magana ka ji an ce gudunmawar da ya bayar ka ji ana maganar miliyoyi a nan faga shi ana neman miliyan ɗaya ya kasa bayar da rabinta amma sai ka je ya kashe miliyan goma miliyan ashirin don ya yi wa wani wato ya birge wani da yake ganin girmansa ina ganin girman allah yake a cikin zuciyar wannan babu shi ba zai kashe kudinsa ba akan hanyar allah amma yau aka ce ga wani ya fito takara yana zaton cewa in ya ci takarar nan shi ma a kowanta to zai kashe masa ko nawa ne ya saya masa motoci ya saya masa babura ya daukan masa wasu ma'aikata za su yi masa aiki yana biyan su to kaga anan shine abinda mala yake magana ce suna yi wa Allah mahaluk suna yi wa wato yu'amilul khalqa bi afdali ma yaqdiru alayhi yana yi wa manu mahaluki mu'amala da mafi ficin abinda zai iya amma wa in amala Allah amma in yazo mu'amala da Allah amalahu bi ahwani ma indahu wa ahqarihi sai ya mu'amalanci Allah da mafi ƙasƙancin abin da yake da shi ko mafi wulakantarsa <coughs> mala ya ce wa in kama fi khidmati ilahihi <coughs> idan ya tsaya wajen hidimar <coughs> abin bautarsa min albashar a cikin halittu a cikin mutane kama biljiddi wal ijtihad wa bazlin nasiha za ka ga ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya tashi da ƙoƙari da kazar-kazar wa bazlin nasiha kuma ya yi abin yadda ya kamata ba tare da ya yi cuta ba ko saboda mai saboda wannan wani mutum ne da yake ɗaukarsa kamar Allah wa qad faraga lahu farraga lahu qalbahu wa gaba ɗaya ya riga ya bashi zuciyarsa ya bashi gaɓoɓinsa duka wa qaddamahu ala kathirin min masalihi ya ma kaddamar da ya gabatar da wannan abin bautan nashi cikin mutane fiye da maslaharsa shi hatta idan kama fi haƙƙi rabbihi in sa'adahu alqadar amma in ya tsaya wajen haƙƙin ubangijinsa in kaddara in in kaddara ma ta taimake shi wato in yi sa'a Allah ya taimake shi zai yi wani abu ma na haƙƙin Allah ɗin dan da yawa ma irin waɗannan zaka samu haƙƙin Allah ma baya gabansu. kama qiyaman la yarda mithluhu makhluqun min makhluq in ya tashi zai yi abin da mahaluki dan uwansa mahaluki ya masa ba zai yadda ba ba zai gamsu ba amma shi zai yi wa Allah wa bazala lahu min malihi ya bashi dukiyarsa ma yastahi an yuwajiha bihi makhluqun min limithlihi abinda wani mahaluki ba zai iya yi wa dan uwansa mahaluki ba haka zai yi wa Allah in ya tashi zai yi wa mahaluki zai yi abin bajinta da nuna kwarewarsa amma in dan Allah zai yi to abin sai ka ganshi abin kunya fa hal qadar Allah haka qadrihi man hadha wasfu bala yace wanda haka sifarsa take shin wannan za a ce ya girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi babu shakka bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba za mu tsaya domin a kira sallah sannan mu ci gaba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ud'u rabbakum tadarru'an ku roki Allah haka sai kira abin addu'a zaka sai a ce amma fa zaka kawo bakin dan taure za ka kawo bakin sa za ka kawo raƙumi sai an soke shi sai an yi kaza sai an yi kaza to da zarar ka fara jin waɗannan sharaɗin ka san ba Allah ake ba za a gabatar da ƙurbani ne zuwa ga shaidani kuma shi ya sharɗanta wannan to shi ne mala ya ce haka suke musu وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانية هذا الكواكب shakaran masu bautar rana da wata da taurari cewa suke suna bauta wa ruhaniyat ma'ana mala'ikun da ke tare da waɗannan taurari wahiyar lati tukhatibuhum kuma waɗannan mala'iku ke magana da su da suka kira su ruhaniyat wa taqdi lahum alhawaij suke biya musu bukatu alhalin shaidan ne don haka za su iya zuwa gaban gunki su ji gunkin na magana su ɗauka cewa ko mala'ika ne ke magana da su ko wani salihin aljani ne kamar yadda suke cewa ke magana da su don haka su biƙa masa ɗa'arsa shi kuma ya umarce su da duk abin da zai umarce su da shi haza ولهذا إذا طلعت الشمس shaitan. الشيطان ce shi yasa annabi ya gaya mana cewa duk sanda rana ta hudu to shedan na hudowa tare da ita ta fito da kanta lokacin take fitowa din nan to daidai shi ma shi ɗan lokacin yake lekowa sai su fito tare masu sujjada ga rana a daidai lokacin suke mata sujjada kaga shi suka yi sujjada suna zaton cewa rana suka yi sujjada <coughs> hakanan wata hakanan in ta zo faduwa ita ma lokacin da ta faɗi sai shaidan ya haɗa kan shi da ita sai su faɗa nan su yi masu sujjada shi yasa musulunci ya hana mu yi sallah lokacin da rana ta hudu ba ta yi haske ba ba ta daga ba da lokacin da ta yi fatsifas ta tafi faduwa aka hana sallah a don zai zan kamar ka kwatanta wani abin da wasu suke yi na bautar shaidan shi yasa shi musulmi ana son aikin sai ya sha bamban da aikin makiya Allah ko da a sura ka su yi kama duk da cewa aniya daban daban daban ne mutumin da zai tsaya a masallaci ya kalli gabas ya ce allahu akbar kowa ya san ne yasa allah zai yi wa sallah to amma a daidai lokacin da yake faduwa sujada su ma ubadul kawaki kamar sabi'awa yanzu haka akwai burkushin su da yawa a iraki akwai su a europe waɗanda suke bin addinin sabi'a za ka samu suna a daidai lokacin suke suke yin sujada su da bautar su ga waɗannan ah, ga rana ko ga wata malai ce wa kazalika man abada almasiha wa ummuhu lam ya'budhuma wa ma abada shaitan haka nan wanda ya bauta wa isa almasihu da mahaifiyarsa maryam alaihi salam bai bauta musu ba shaidan ya bautawa fa innahu yaz'umu annahu ya'budu man amarahu bi ibadatihi wa ibadati ummi domin mai bauta wa annabi isa da mai bauta wa mahaifiyar annabi isa maryam alaihi salam yana riya cewa ai yana bauta ma wanda ya umarce su wanda ya umarce shi su ya bauta musu wa radiyaha lahum ya yarda a bauta musu wa amarahum biha kuma ya umarce su su bauta musu wa hadha huwa shaytanur rajim ai wannan shine shaytan la'ananne la'anatullahi alaihi la abdullahi wa rasuluhu ba bawan Allah Isa alaihi salam ba shi yace a bauta masa ba wanda bawan Allah ne shi manzon Allah ne shaytan ne yace a bauta musu suke bauta musu saka su shi'ar suke bautawa kaga wannan magana ina za ka haɗa ta da maganar 'yan wahadatul wujudi masu cewa duk abin da aka bautawa ba Allah ba Allah aka bautawa duk abin da ka bautawa ba Allah ba wannan magana tana na cikin jawahirul ma'ani ka ce duk wani wanda ya bauta ma wani ba Allah ba to alal haƙiƙa Allah ya bautawa domin Allah yana da kishi bai yin tajalli in aka bauta ma wani abin da bai yi tajalli cikinsa ba to abin lalacewa yake sauraka Allah ne ya tajalli cikin wannan abu don haka suka ga Allah tare da wannan abu suka bauta wa Allah domin Allah yana da kishi da a ce bai yi tajalli ba suka bauta abin to abin na konewa ko ya lalace to tunda muka ga sun bauta masa ba abin da ya same shi alamar Allah suka bauta wannan ita ce aqidar yan wahadatul wujud <coughs> waɗanda suke ganin duk addinai abu ɗaya ne babu wani bambanci kowa yana bautawa Allah ne a bisa yadda ya fahimce shi haka duk abu ɗaya ake ce amma guzanci ake cewa dodo ɗaya ake wa tsafi saboda haka wanda zai bautawa Allah da sunan Yesu almasihu Allah ya bautawa wanda zai bautawa Allah ta hanyar gumaka ko aljanu Allah ya bautawa haka duk wani abin da aka wa su a gurinsu Allah aka wa. a nan mala yana gaya mana cewa bauta biyu ce daga bautar Allah sai bauta shaidan duk wani abu da aka bauta ba Allah ba shaidan aka bauta wa. babu magana cewa duk abin da aka wa Allah aka bauta wa. don Allah cewa alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun wa an kaga ibadar biyu ce <coughs> akwai ibadar Allah akwai ibadar shaidan ya hana ibadar shaidan ya yi umarni a bauta masa shi ya ce fanazzil haza kullihi ka saukar da dukkan waɗannan bauta-bautar da ta gaya maka bautar mala'iku ko bautar aljanu da za ce ruhanai ko bautar taurari da wata ko bautar annabawa kamar annabi isa ko bautar wasu waliyan allah kamar maryam alaihi salam da sauran wasu waliyai da ake bautarsu duk ka saukar da duk wannan bauta nau'o'in bauta din ka saukar da shi ala qaulihi ta'ala alam ahad ya bani adama ta ta'budu shaytan ba na yi alkawari da ku ya ku yan adama kan ku bautawa shaytan wato ka dauka cewa duk shaytan aka bautawa fama abada ahadun min bani adama ghayra allahi ka'inan man kana illa waqa'at ibadatuhu lish-shaytan duk abin da dan adam ya bautawa ko menene shi komin darajarsa in dai ba Allah ya bautawa ba to shaidan ya bautawa duk abin da zaka bautawa komin darajarsa in dai ba Allah bane to wannan ibadar shaidan kai wa ita fayastamti'u al-'abidu bil ma'budi fi husuli gharadihi shi wanda ya bautar <coughs> sakamakonsa ko dan dadin da zai samu shine ya samu biyan bukatarsa yana da wata bukata ita ta sa shi ya karbi wannan dokoki da aka zayyana masa wanda bin karbar waɗannan dokoki da aiwatar da su bauta ne ga shi wannan wanda ya bada da dokokin to shi kuma in ya karba shi kuma sai biya masa bukatunsa ya biya masa bukatunsa shi ne shi daɗin da zai samu a nan duniya <coughs> wa yastamti'u al-ma'budu bil 'abidi fi ta'zimihi lahu wa ishrakihi ma Allah <coughs> shi kuma wanda aka bautawa ya samu moriyarsa daga shi mai bautar ta hanyar haɗa shi da Allah da ba shi matsayin Allah wanda shi ne dama abin da shi ke nema a girmama shi irin girmama da ake wa Allah a ɗau haƙƙin Allah a bashi to shi wannan buƙatarsa ta biya ce alladhi huwa ghayatu ridha shaytan shine ƙarshen abin da shi ke samu ya ji daɗi don haka dukkan wani wanda zai keta hurumin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala dan ya yardar da wani to sani shedan ya yardar in ya samu biyan bukatar sa shedan shi ba ya samu biyan bukatar sa ta wajen sa ta hanyar bautar sa shi yasa Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashar al-jinni qad istakthartum min al-ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا أن يشاء إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم Allah ce wa yau bai ranar da Allah zai tattara su duka ya tattara su da mutum da mutane da aljanu ya ce ya ma'ashar jin ya ku taron aljanu qad istakthartum min al-insi kun batar da mutane da ya ku aljanu ce ya aljanu kun faɓatar da mutane da yawa a duniya kun ɓatar da mutane da yawa ka ji wannan kalma da yawa waɗanda suka ɓace sun ɓace ne ta hanyar bin shaidanu shaidanun aljanu wa auliya awliya'uhum min al-insi sai wanda suke masoyansu cikin mutane sai su ce rabbana ya ubangijinmu a ranar gobe kiyama ko ka faɗi gaskiya dole ka fito ka faɗe ta ce rabbana ya ubangijinmu istamta'a na bi ba'din mun ji yadda junan mu daɗi ne sun ji yadda mu daɗi mun ji yadda su daɗi sun ji yadda mu daɗi domin mun nemo su bukatu a wajensu sun biya mana mu ma mun ji yadda su daɗi domin sun nemo mu yi musu kaza da kaza mun musu da haka wannan su abin da suka bukatar kenan raka wai mutum ya ce ya haɗu da wani aljani mutumin kirki yana taimaka masa da magunguna yana gaya masa cewa cuta kaza maganinta kaza ƙarya yake ƙarya yake ko dai ɗan damfara ne ba wani aljanin da ya haɗu da shi kawai yana gaya maka haka ne don ka yadda da shi ka ba shi abin da zai nema a wajenka ko kuma a'a da gasken ne akwai aljanin da yake taimaka masa to amma fa ba maganar mutumin kirki ne za su je da juna daɗi ne shi ya yi masa shi ya yi masa <coughs> amma ka kawai ka ce wai kana da wani aljani da yake taimakon ka kai waye kai annabi suleimanu ne da za a hore maka wasu aljanu da za su rika taimakon ka annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa ba wani aljani da ya zo ya taimake shi ko ya kira duk abin da za a yi masa sahabbansa ke sawa da mai sauki da mara sauki duk tafiye-tafiye in za a yi bai taɓa kira ifiritu min aljinni ba ba na ji a kotarwa da aka ce adam ya kira ifiritu min aljinni ya ce cikin kai ba sahabi na ba ne ah, ba akwai sahabai aljanu ba akwai jinnun nasibin waɗanda suke siriya kasar cikin kasar sham suka zo suka musulunta wa eh, sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin waɗannan aljanu daga sham suke yi suka zo suka ci karatun annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi suka koma suka zama masu wa'azi masu da'awa a cikin 'yan uwansu aljanu suka buɗe majalisai ana ta karatu amma ba a taɓa ji ba asirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sau ɗaya ya ce ai akwai cikin sahabbai na akwai aljanu a kira mun wani aljani ya je kaza sai dai ya saka abubakar ya sa umar ya sa usman ali haka yake yi inda a ce wannan abu ne da Allah ya mallaka wani ɗan adam bayan annabi Sulaiman alaihi salam to da annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai shi za a fara ganin wannan tare da shi aljanu sun bujuro wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ne ya cutar da shi Allah ya tsare shi amma ba su bujuro masa ba da ne za su taimaka mishi duk yaƙe-yaƙen annabi da ya yi Allah ya saukar har mala'iku ya saukar sun taya shi yaƙi amma ba a ce ya turo aljanu sun yi masa yaƙi hakanan nan sahabbansa manya su abubakar su umar su usman su ali wanda dukkaninsu sun buƙaci taimako gurin uwansu da suke amma ba a taɓa jin cewa wani aljani ya zo ya tsaya ya taimake su ba sai yau kai kai ka ce wai wani abokin abokinka ne aljanu yake gaya maka magunguna saboda renin wayo kana bauta masa ne kana bin dokokinsa shi kuma yana biya maka bukata ko dai da gaskiya ko da ƙarya tun da ayyawacinsu su ma makaryata ne mutum ne saboda rashin wato hankali zan ce ko kuma a rashin kunya zai zo ya ce ya yi rukuya aljani ya fita sun yi magana da aljanin aljanin ya gaggaya masa wasu magunguna na wasu itatuwa a je a samu za a samu warakar kaza za a yi kaza za a yi kaza aljanin da yanzu yake gaya mana cewa ya macuci ne gashi nan har ya kama wani yana cutar da shi kuma shi ne zai zo yana taimaka maka ai ya kamata ka fahimci cewa tun da wannan macuci ne ai zai iya maka karya zai iya haɗa ka ringa haɗa wasu magungunan ma da su ka cutar da jama'a ka ce wai shi yake gaya maka to na san yawancin su ma 'yan damfara ne karya suke yi ba su da ma alaka da wani aljanin ba na kirkin da wani ba karya suke yi to in ku har da gasken ne to mu a gurinmu mu wannan aya ce za ta yi aiki istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana amma kawai aljani ya zauna kai da maka hidima kamar kai ne annabi Suleiman annabi Suleiman aka samu da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yunkurin ya daure wani aljani jikin dirkan masallaci kowa ya ganshi amma ya tuna addu'ar dan uwansa Suleiman rabbi habli rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya tuna wannan addu'a ta annabi Suleiman da ya roƙi Allah ci Allah ka bada mulkin da ba za ka ba kowa irinsa ba Allah ya sakhare masa aljanu yana umarta su su yi masa aiki hadda shaidanin cikinsu, su wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas hadda shaidanu za ka ce shaidani cikin aljanu Fitinan ne mara jin magana to hassu hassu da suka yi ta aiki suka yi ta aiki annabi suleiman na tsaye jikin sandarsa yana ganin su har Allah ya karɓi ransa ba su sani ba suka daɗe suna wahala sun zata cewa annabi suleiman ne yake gabansu suna jin tsoron su ɗanyi sakaci da aiki ya ce aje a kulle aljan haka ba su gane ya mutu ba sai da gara ta cinye sandar suka ga kawai ya faɗi walamma na alaihi almaut ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين aljanu ba su san gaibu ba haka suka gaya masa suka da ya faɗi suka gane ashe ba bai da rai ce aida sun san gaibu ba za su zama cikin wannan wahala ba su ɗau lokaci suna ta wahala ashe ma ba rai gawa ce ke tsaye gabansu to annabi suleiman shi kadai Allah ya sa ya bashi waɗannan ya amalu da ma ya sha abin da ya ga dama shi suke masa wasu su yi nutso cikin ruwa wasu su yi yawo a cikin garin ruwa yadda yake so to shine nan Allah yake ce mana ranar da zai tara su ya ce wa aljanu kadis saksartun minal ins kun batar da mutane da yawa anan mutane su ce ya ubangiji samta a bi ba'd mun more mun mun more juna ne mun ji daɗi da juna wa ajala ajalana alladhi ajjalta lana har muka cika ajalinmu da kayan mana muka komo gare ka qala an-naru Allah ce to ku tafi wuta ce makomarku ku nan ne mazaunin ku na fiha kuma za ku zawwama a cikin ta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne masani malai ce fa hadhihi isharatun latifa ce wannan dan nuni ne takaitacce ila sirri ladhi li ajlihi kana shirku akbar al kaba'ir inda Allah ita duk wannan bayanin da yayi na shafuffuka masu yawa wadanda muka shafe darussa da yawa akan sa yayi dan takaitaccen bayani ne dan ya nuna maka abin da sa shirka ya fi zama mafi girman laifi a gurin Allah wannan la yughfaru bi ghairi tawbati min shirka shine zanubin da Allah baya gafarta shi sai mutum ya tuba sai mutum ya tuba ya bari to zan ne Allah yake yafe masa amma ya mutu yana shirka to ba shi ba gafarar Allah wa annahu yujibul khulud fil azab kuma yana sa Allah ya dawwamar da mutum cikin azaba yayin da ya mutu yana shirka wa annahu laysa tahrimuhu wa qubhuhu bi mujarradin nahyi an ba wai haramcin sa da munin sa ba wato shirka ba wai kawai haramcin shirka da munin ta ne kawai yasa aka haramta ta ba wato ba mu ba abin nan ba kawai dan an hana shirka ne yasa aka haramta ta ba a'a bal yastahilu ala Allah subhanahu an yashra'a ibadata ilahin ghairi don bayyewa kwata-kwata hankali ya ɗauka. ce Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta a bauta ma wani ba shi ba wannan bai yiwa ga hankali kwata-kwata kama sahilu alaihi ma yunaqidu awsafa kamalihi wa nu'uta jalalihi <coughs> kamar yadda bai yiwa a ce Allah subhanahu wata'ala ya kawo abin da zai saba wa sifofinsa na kamala da sifofinsa na girma da ɗaukaka wa kaifa yuzannu bil munfarid bil rububiyyati wal ilahiyyati wal azamati wal jalali an ya'dhala shi musharakati fi dhalika aw yarda bihi to ta yaya za a yi zato ma ce wanda ya kadaita da rububiyya shine Allah wanda ya kadaita da uluhiyya shine Allah wanda ya kadaita da girma da martaba shine Allah an ya'zana fi musharakati a ce yayi izini wani yayi tarayya da shi cikin waɗannan sihofi aw yarda bihi ko ya yarda da ai tarayya da shi cikin waɗannan sifofi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka gabarin haka ɗaukaka mai girma saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta shirka saboda abu ne mustahili don yarda da shirka ishara ce zuwa ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya to sifarsa sifa ce wacce take ba ta kamala ba wanda sifar kama wanda yake da sifar kamala to ba zai yadda da shariki ba ubangiji kuma yana da sifa ta kamala saboda haka babu yadda za a yi yadda da shariki ya yadda da abokin tarayya na فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له خلق وأمر بأجله بالأمر كان من أكبر الكبائر عند الله وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له وحده والشرك والكبر ينافيان ذلك ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نعم no. malam ya ce falamma kana shirku akbara shay'in munafatan lil amri alladhi khalaqa Allahu lahu al wa amara li ajlihi bil amri kana akbar al kaba'ir inda Allah yace yayin da shirka ta zama ita ce babban abin da ya saba wa umarnin da Allah ya halicci halitta saboda su abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi na umarni saboda shi Allah ce alalahul khalqu wal amru halitta da umarni na Allah ne ma'ana Allah shi ya halicci dukkan halittu da kake gani shi ya yi su babu wanda ya taya shi lokacin da yake halitta su babu wata halitta da Allah ya yi wani ya taya shi to haka shi ke da umarnin ya ba su doka shi ke da haƙƙin ya ba su umarni ya ce su yi kaza ko ka su yi kaza al'amru a nan ya kunshi al'amru wannan ana nufin ana nufin shari'a tun da shi ya yi halitta shi kuma halittar nan babu wanda ya tarayya da shi a cikinta to ya kamata a yadda cewa umarni da hani shi ma nashi ne shi kadai shi zai ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne na wajabta kaza na haramta kaza shi ke kadai ke da wannan haƙƙi wani ba ya da shi domin kadai ta sa da halitta shi ta bashi wannan wannan wannan haƙƙin wannan authority afa man yakhluqu kaman la yakhluqu Allah ce yanzu wanda yake halitta a daidaita shi da wanda ba iya halitta dukkan halittun ubangiji halittu ne a halittar su aka yi ba su halicci komai la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ba su halicci komai ba su dai ne aka halitta haka halittun Allah subhanahu wataala suke wa kazalika al-kibr yawa yace saboda haka kana kana akbar al-kaba'ir inda Allah shirka ya zan mafi girman laifi a gurin Allah wa kadhalika al-kibr wa tawabi'uhu kama taqaddam hakanan girman kai da abin da yake tattare da girman kai shi ma ya zan babban laifi a wurin Allah fa inna Allah subhanahu wata'ala khalaqal khalqa domin Allah ya halicci halittu wa anzala al-kutuba ya sauka da littattafai litakuna ta'atu lahu wahdahu dan ayi masa biyayya shi kadai to haka ce biyayya ana nufin cikakkiyar biyayya wacce baya yiwa ta kowace fuska a saba masa baya halatta ta kowace fuska a saba masa duk wani mahaluki da za a yi wa biyayya biyayya sa ba cikakkiya ba ce don akwai abin da za a yi masa biyayya a kai akwai abin da ba za a yi masa biyayya a kai ba biyayyarsa da za a yi masa tana da alaka da biyayyar Allah ne ma'ana a yi masa biyayya cikin abin da yake biyayya ne ga Allah ya yi umarni da hadalci ya yi umarni da gaskiya ya yi umarni da kiyaye amana ya yi umarni da kaza duk abin da Allah ya yi umarni da shi shi ma ya yi umarni da shi ana to a yi masa biyayya amma yayin da da zarai umarni da abin da Allah bai ya hana to babu biyayya a kare shi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ubangiji shi ake masa cikakkiyar biyayya shine ma'anar li takuna ta'atu lahu wahdahu da yanzu shi kadai yake da cikakkiyar biyayya wa shirku wal kibaru ne zalika amma shirka da girman kai to suna karo da wannan matsayi domin da zai shirka to bai yadda cewa Allah subhanahu wata'ala shi kada yake wa biyayya cikakkiya ba sannan wanda zai ɗora wa kansa rawanin girman kai to ba zai yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya ba ولهذا ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر saboda Allah ya haramta aljanna ga masu shirka ya haramta aljanna ga waɗanda suka sa rawanin girman kai a tare da su Allah ya haramta shirka abin aljanna ga mushriki wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa mawahu an-nar wa ma lidh alaihi aljanna Allah ce ya hada Allah da wani ya haramta masa aljanna ba shi ba shiga aljanna wanda ya hada Allah da wani shirka ba shi ba shiga aljanna wa malil zalimin min ansar waɗannan azzalimai da suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba mu wasu ba su da masu taimakon su ba su da mataimaka wanda za su taimake su su cece su su fito da su daga azabar Allah ba ba su da su <clears throat> wannan shi ya nuna kenan wanda ba mushrikai ba wanda suka mutu da imani suna da al'ansar suna da wanda za su taimake su ta hanyar ceto ranar gobe kiyama haka nan masu girman kai annabi sallallahu alaihi wasallama ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda yake da girman kai kwatankwacin kwayar zarra a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba wani hadisi ne sahihi imam muslim ya fitar da shi hadisin abdullahi dan mas'ud ce ba zai shiga aljanna ba fala yadkhuluha man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibar wanda yake da kwatankwacin kwayar komayya ta girman kai ba zai shiga <coughs> aljanna ba a ƙarshen hadisi annabi sallallahu alaihi ya fassara menene girman kan shi alkibaru baqrul haqqi wa gamtun nas shi girman kai shine take gaskiya da watsi da gaskiya da wulakanta mutane kwashe shi saboda ka yi fada da mai gaya masa gaskiya to kaga wanda ya ɗauki wannan hanya babu maganar zai shiga aljanna shine abinda harisin yake nufi wanda duk girman kansa ya kai shi har ga take gaskiya da wulakanta mutane to wannan ba zai shiga aljanna ba in ma bai fita daga musulunci ba to ko da zai shiga aljanna sai ya yi ratsi ba zai shiga aljanna kai tsaye ba akwai shiga aljanna ma'alan akwai shiga aljanna ibtida'an akwai da ibtida'an shi kan karan farko ma da an gama hisabi aljanna zai tafi akwai wanda zai shiga aljanna amma fa sai ya yi ratsi sai ya shiga wuta ya gama 'yan kwanakinsa ɗan shekarunsa sannan kuma daga baya ubangiji subhanahu wata'ala ya wanke shi daga laifukan saida da da shi aljanna Allah ka kiyashe mu Allah ka sa aljanna ce makoman mu ubangiji ya wanke mana dukkan dattin da ke cikin zuciyar mu wata damuwa ubangiji ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh